واجتهدوا في الأخذ بما فيه سلاق قلوبكم وأعمالكم فإن القلب هو محل نذر الله تعالى من العبد وبصلاحه تستقيم الجوارح وتسله الأعمال والأقوال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أخرجه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا سلح سلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب ألا وهو القلب أيها الإخوة المستمعون اعلموا أن القلب اعلموا أن القلب الصالح هو الخاشع اللين الوجل عند ذكر الله تعالى وهو الموعود بكل خير من الله في الدنيا والآخرة قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن معام وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا أخرجه مسلم عن إياط بن حمار وفيه قال قال صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة ثلاثة سلطان مقصد متسدد موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم وعفيف متعفف ذو إيان أيها الإخوة المسلون اعلموا إن القلب اعلموا أن القلب الرقيق اللين ذليل أمام عظمة الله تعالى وهذا صفة من صفات أنبياء الله وعباده وأوليائه فها هو صاحب القلب الرحيم الخاشع لربه قد وصفه الله تعالى بالرحمة والرأفة فقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين عباد الله ما من مؤمن صادق في ايمانه الا وهو يتفكر كيف السبيل لكي يكون قلبه رقيقا والجواب ايها الاخوه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 wajen riko da dukkan abin da zai gyara zuciyarmu da ayyukanmu domin zuciya shine kamar da ya tabbata a hadisi gurin da Allah tabaraka wa ta'ala yake kalla a gurin bawa don ba shi sakamakon da ya dace da shi ya ƴan uwa idan wannan zuciya ta gyaru to za a ga gaban ɗan adam gaba ɗaya sun gyaru yana yin abubuwan da su ne ya kamata lalle wannan gyaruwa ta zuciya da shi ne ayyukan bayi suke gyaruwa da su ne maganganun bayi suke gyaruwa wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cin hadisin muslim yake cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala ba gangar jikinku ko ku yake kalla ba wata riwayar ba ku ko kuma dukiyoyin ku yake kalla ba a'a Allah tabaraka wa ta'ala abu yake dubawa abu na farko shine zuciyarka abu na biyu shine aiki shi aikin kansa bai zama mai amfani ba sai ya dace da abin da ke cikin zuciya in an yi aikin da wata manufa sai ga sakamakon bai da kima in an yi aikin da neman yardar Allah sai ga sakamakon yayi kima yayi daraja shi sa Abdullahi ibn Mubarak yake cewa rubba amalin sabirin tukabbiruhu niyya wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyya za ga wani aiki katu ga girma an kashe kuɗi da yawa ko an dage wajen yin sa amma niyyar da aka yi sai ta sa mai da shi mai da wannan aikin dan kankane mara kima amma za ga wani aikin dan kankane ne amma saboda niyyar da da zuciyar take ciki sai ya zanto cewa wannan aikin yayi kima yayi daraja a gurin Allah baraka wa ta'ala ya ƴan uwa mun kalli hadisin annu'man ibn bashir a cikin hadisin hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyin a cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala ku saurara wa inna fil jasadi mudghah Lallai a cikin jiki akwai wata tsoka idza sala'at sala'al jasad kullu idan wannan tsokar ta gyaru to gangan ɗan adam gaba ɗaya za a ga ya gyaru in zuciyarsa mai kyau ce za a ga ayyukansa masu kyau ne bai da guri sai sallah sai zikiri sai karatun ƙur'ani sai neman halali sai ƙoƙarin zama da yin abin da ya kamata to wannan zuciyar ta zama lafiyayya kenan idan salahat salahal jasad kullu wa idan fasadat idan wannan zuciyar ta mutu ta lalace ta ɓaci cututtukan zukata suka mata katutu to za a ga cewa aikin ɗan adam ya ɓaci duk wanda ya ga yi kisan kai to zuciyarsa ce ba ta da kyau duk wanda zai shiga gwamnati a matsayin shugaban ƙasa ko gwamna ya sace dukiyar mutane to wannan zuciyar ce ba ta da kyau duk wani ɗan kidnapping duk wani banditiri duk wani mutum mai mummunan aiki za a ga zuciyarsa ce ta lalace shi sa ya lalace shi sa Allah ya faɗa a cikin littafinsa ya ce yau malayin fa'umalin wala banu ranar da 'ya'ya da dukiya ba su amfani ba za ka je ka cika wa Allah da ido da su ba sai Allah ya ce abin da zai amfani a guri na illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo gurin Allah da lafiyar zuciya wacce take cike da tauhidi da imani da ikhlasi wacce take ganin girman Allah take ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ita zuciyar da za ta amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in gane ba ala wahiyal qalb wannan tsoka ita ce zuciya Allah gyara zukatanmu ya yi uwa wannan zuciya shi sa zaga manzon Allah sallallahu alaihi a kansa yakan yi addu'a Allah madaukin sarki ya ɗora masa zuciyarsa ya juyar da ita ya karkatar da ita zuwa gabin Allah tabaraka wa ta'ala dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yana addu'a yana Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif sarrif qulubana ala ta'atik Allahumma ya musarrif al sarrif qulubana ala ta'atik ko Allahumma ya mukallibal qulub ya ubangiji me juya zukata to ya ubangiji juyar da zukatanmu akan da'arka akan biyayyarka dan ya zama wa iya da kima daraja a gurin Allah ya yan uwa mu sani cewa Allah sai ya zuciya ita ce zuciya take kaskanta a gaban Allah zuciya mai taushi mara kaushi zuciya mai razana in an umbaci Allah tabaraka wa ta'ala irin wannan zuciyar zaka samu mai ita yana da tausayi yana da sauki a cikin al'amura kuma irin wannan zuciyar Allah ya yi alƙawari cewa ya Allah sarki ya mata alƙawarin dukkan addini a dukkan wani ni'ima ta duniya da lahira duk wani alkhairi na duniya da lahira shi sa Allah ya gaya mana cikin suratul anfal yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajjat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله تعالى يقول كذي أبن سني مؤمنين سوني وندن أنبت الله تبارك وتعالى زوتيوين سيسر رو روا سبور سوران الله كتوان جرجيتا يا كامس كتوان سوران الله يا كامس إن أنكرت تامسو إن أنبت الله تبارك وتعالى in kuma an karanta musu ayoyin Allah to wannan ayoyin abin da ke ƙara musu imani ce ƙara musu imani ce sannan kuma ba dogara ga kowa ba sai ga su Allah ta baraka wa ta'ala na daga cikin siffarsu su ne waɗanda suke tsayar da sallah sannan ɗan abin da Allah ya ba su kuma suna ciyarwa suna ciyarwa suna taimakawa wanda ba su da shi Allah ce masu wannan sifa ula'ika humul mu'minuna haqqa waɗannan su ne cikakkun mu'mine na gaske sannan suna da darajoji a gurin ubangijinsu suna da gafara suna da arziki na karanci a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ka Allah tabaraka wa ta'ala yace alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka yi imani zukatunsu suna samun nutsuwa ne idan an ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ala ku saurara bi dhikrillah tatma'innul qulub zuciya tana samun nutsuwa ne da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce amanu wa Aminu salihat waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari tuba lahu waɗanda suka ce tuba gidan aljanna wasu kuma daɗi ya tabbata a gare shi wa husnu ma'ab da kuma ke kyawun makoma ya yan uwa lalle mu gane cewa zukata suna samun nutsuwa ne da zikirin ubangiji amma yanzu mun zo zamanin da idan ka zo ka samu wani abu na damuwa wasu daga cikin miyagun mutane sai ce ma ai ka sha ka sha wani abu na maye shine zai kwantar ma da hankali to wannan zai cutar ma da lafiyar ka kuma zai tayan ma da hankali ko ba za ka taɓa samun abin da kake so ka samu ba mu sani cewa Allah Ta baraka wa ta'ala sai ya jarrabe mu a ɗaiɗaikun mu idan ya so sannan zai jarrabe mu a dukkan mu gaba ɗaya idan ya so kullum abin da Qur'ani yake gaya mana in Allah ya kawo jarabawa abin da ake so mu shine abin da yake tsoron Allah ne abin da yake haƙuri ne da juriya Allah ce latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira sai ce in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur ashe duk wani abu da zai zo hakuri da juriya da jin tsoron Allah shi ko jin tsoron Allah shine kai abinda Allah ya ce ka bar abinda Allah ya ce ka bari ka ko yana daga cikin abinda Allah ya ce ka bari kar kai amfani da su su kayan maye ashe kayan maye ba za su taba zama hanyar mafita ba أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين kaga dai abin da ke nuna shi ne haƙuri da juriya da jin tsoron Allah shi ne Allah maɗauki sarki ke kawo mafita a cikinsu ya ‘yan uwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a wancan hadisi da manzan Allah sallallahu yana cewa cin hadisin musulun hadisin iyab ibn ihma yana ta lalle ubangiji na ku saurara ubangiji na umarce ni in sanar da ku abin da kuka jahilta na daga abin da Allah ya sanar da ni a yau wanda a cikin wannan hadisin dai manzo Allah sallama ya faɗo in su mutane guda uku cewa waɗannan su ne ‘yan aljanna na farko shi ne zu sulfanin moksit wanda ya zama shugaba shugaban kuma ya zama mai adalci bayan ya zama mai adalci kuma ya zanto cewa mutum ne mai yin sadaka kuma bin abin da Allah maɗaukin sarki ya ce ya bi da mutum mai jin kai wanda zuciyarsa take da taushi taushi ga danginsa taushi ga dukkan al'ummar musulmi so ake zuciyarka ta zama mai taushi wato game da danginka so ake zuciyarka ta zama mai taushi kamar sauran musulmi da haka shi musulmi a gurin musulmi dan uwansa yana da sauki yana da taushi shi sa Allah ya ce a ah, man yartajja minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna sai ce azillatin alal mu'minin a izzatin alal kafirin inda game da mu'minin da za same su masu taushi ne su da Allah ya ce wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah sai ce walladina ma'ahu ashiddagu alal kuffari ruhama'u bainahum su mu'minai masu rahama ne masu jin kai ne a tsakanin su ba a samun mutum ya zanto cewa mai takurawa mai mummunan mu'amala tsakanin sa da yan uwansa musulmi ya yan uwa zuciya lafiyayya zuciya lafiyayya mai taushi wannan zuciya ce da suke kaskanta a gaban ubangijinta zuciya ce da take kaskanta a gaban ubangijinta subhanahu ta’ala. zuciya ce da wato a samu zuciya mai laushi mai taushi mara kaushi mara mummunan ma'amala, wannan sifa ce daga cikin sifofin annabawan Allah sifa ce daga cikin sifofi na bayin Allah na gari sifa ce daga cikin sifofi na waliyan Allah tabaraka wa ta'ala ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zama zuciyarsa akwai jin kai akwai kaskanta a gaban Allah sai Allah ya siffanta shi da rahma sannan Allah ya siffanta shi da ra'afa tausasawa da jin kai da wannan Allah ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum wallahi hakika wani manzo na musamman ya zo muku daga ku, ko kuma daga cikin kabila mafi tsadar ku azizun alaihi anitum duk abin da zai takura muku yana dama harisun alaikum duk abin da yake jin kai ne a gare ku to wannan manzo yana kwaɗayin sa zuwa gare ku harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ya kasance manzon Allah mai kyautatawa ne game da mu'mine ko mai jin kai ne a gare su haka manzon Allah sai salama ya zama wani gurin Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum ai fa bi sababi rahmatin min Allah ilayka saboda wata rahama daga wajen Allah da Allah ya lullube ka da ita ya kimsa ta a zuciyarka ka zama mai rahama ga dukkan duniya gaba ɗaya. to saboda wannan lin talabun sai ka zama mai taushi a gare shi ba ba mai zafi ba ne, mai taushi ne amma walau ta faddan galibal kalbi, da ka kasance mai kakkausan mu'amala mai tsaurin zuciya to da sun gudu da gare ka da haka abin da za a ƙara akan wannan fa'afu afu anhum za su ma ba daidai ba ka ringe musu afwa wastaghfir lahum in sun yi laifi ka nema musu gafara sannan duk da kafi su komai kafi su hankali kafi su komai da ake bukata wajen yanke shawara ya fi nasu amma dan Allah madaukin sarki ya koyar da mu yadda ake mu'amala da na kasa sai ce wa shawurhum salam ka ringa shawara da su a cikin al'amari shi sa duk mutumin da dingan iliminsa ko don shekarunsa ko dan matsayinsa ko dan wani dama da ya bace duk cewa ya fi karfin ya shawara na ƙasa da shi to lalle wato kwabarsa za ta yi ba wa shawirhum fil fa idza azamta fatawakkal ala Allah in kun yanke kun yi azuma to ku dogara ga Allah me yasa za ku dogara da Allah saboda inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana son wanda suke dogara da shi subhanahu wa ta'ala kai kalli taushi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sha karanta hadisi cewa ga wani bawan Allah ya zo ni yanki na masallaci kawai ya yayi al'aura ta fitari sahabbai suna ganin wato masallaci ne guri ne mai tsarki na al'umman musulmi ya zai mana fitari suke kansa manzo za kyale shi bayan ya gama yasa aka ɗebo guga na ruwa masbi na ruwa yace a kwara a gurin bayan an kara a gurin sai yace bawan Allah wannan masallacin ba a gina shi nan karanta ba an gina shi ne dan sallah dan zikiri dan karatun Qur'ani dan tasbihi dan kaza bawon Allah na sai ya gane da ya gane ya ga taushin manzon Allah sallallahu wajen isar da sako wajen yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa sai ce shi ko bari addu'a sai ce Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan ya ubangiji kamar rahama ni a matakin farko sannan kai annabi Muhammad rahama amma bayan ni duk wanda suka yi kaina da zafin kan na Allah kakai mana kakai mutu gafara eh mu biyu ka yi rahama sauran kuma manzo ya ce ai ka kunta ta abin da yake da yalwa Ka ga rahamar annabi Salama. duk da ya san ga abin irin mu'amalar da kai masa mai kaushi shi kuma ya mai mu'amala mai sanyi amma manzo Allah shi ma sai je gurin sa dan ai wa'ancan din rahama a nuna musu taushin zuciya yake kai bawan Allah ka kunta ta abin da yake da mai ka kunta ta abin da yake da yalwa da Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in wa الغفور ذو الرحمة وربك الجني ذو الرحمة يا rahma ya yan uwa na san da yawa daga cikin yan uwa da yawan mu za mu yi tunanin cewa ba wani daga tunanin cewa to me ake aikatawa me za a da shi dan zuciyar mutum ta zama mai taushi dan zuciyar mutum ta zama tana taushi to lalle akwai abin da ya kamata a ce mun yi riko da su bayan mun yi riko da su mun roƙi Allah ta baraka wa ta'ala ya tausasa zuciyarmu ya zanto cewa zuciyarmu tana da taushi a gaban Allah ta baraka wa ta'ala domin bushewar zuciya matsala ce in zuciyarka ta bushe to bushewar da ta yi zai zanto cewa ayar Allah an amma wa'azi da ita ba za ta yi ma amfani sannan bala'i in ya zo ma ma shi ma wannan bala'in ba za ka kaskanta a gaban Allah ka roƙe shi don ya da kai ba sai dai kai ta zama cikin bala'i kai ta zama cikin bala'i kai ta zama cikin bala'i wannan shine wato munin zuciya dan adam ta bushe shi ta Allah ya ce walaqad arsal walaqad arsalna ila umamin min qabl fa akadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'annahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasad qulubuhum wa sajjana lakum ash-shaytanu ma kanu wa sajjana lakum ash-shaytanu ma kanu ya'malun Allah ya ce mun aika zuwa ga annaba da yawa kafin kai ya ma'aikin Allah amma sai aka karyata wannan annaba mutanen suka karyata su da suka karyata su sai muka kama su da talauci da cututtuka amma me yasa mun yi musu wanga dan su gane sun yi kuskure su zo su kaskanta a gaban musu amsa wannan manzannin amma da aka yi musu wannan ma to sai suka kidda dawa baya Allah ya ce ku dan me lokacin da ayoyin musu ka zo musu su kaskanta a gaban mu ba sai Allah ya ce cuta zuci walakin kasat qulubuhum zukatansu sun bushe wa zayyana lakum ash-shaytanu ma kanu ya'malun sannan shaytan ya kawata musu abin da suke suna ga daidai shi sa za ga shugabanni a Najeriya za ku ja aya za ku ja hadisi za ku musu bayani amma zuciyar ta bushe da haka ba za su dawo daga abin da suke yi ba haka wasu daga cikin talakawan za ku ja aya ku ja hadisi amma ba za su tafi da ba to duk wanda aya ba ta mai tarnaki ba ta sassauta zuciyarsa musiba idan Allah ya aiko bata wata bata wato zuciyarsa ba to ba shi da abin da zai zo ya tausasa zuciyar shi da haka ya uwa iya daga cikin abin da ke sa zuciya ta tausata a gurguje na farko da shine karatun alqur'ani da sauraron karatun alqur'ani da neman shirya daga alqur'ani wannan zai taimaka zuciyarka ta zama tana da taushi shi sa karka yadda a ce sati guda ba ka da gurin da kake zuwa ka saurari Alƙur'ani da tafsirinsa don ya ƙara ma imani lalle ya kamata yi wannan inda fi zalika da dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a huwa shahid ya uwa iya daga cikin babban abin da ke sa zuciya ɗan adam tausasa ya gyara ayyukansa shine tuna mutuwa ka tuna ce wata rana zaka mutu akwai waɗanda mun yi azumi da su a 2025 amma azumin 2026 ba mu yi da su ba ba ni da tabbas ba ka da tabbas cewa azumin 2027 a azumin 2027 ko 28 za a yi da kai mana na nufin azumi na gaba ba ka da tabbas ɗin za a yi da kai ko ba za a yi da kai ba wani ya ce lil mauti fina shahamun gairu qati'atin man fatahu al-yawma sahmun lam yafuthu kada mutuwa tana nan wani mashi ne a cikin mu da baya kuskure in yau wannan mashi ne kanka bai taba ka ba ran da kanka kuma ba zai kuskure ba sannan mutuwan nan ba tana nufin sai ka tsoro ba ta bu na ciki ta kashe wanda aka haifa yau ma ta kashe shi ta kashe mai shekara ɗaya ko mai shekara biyu ta kashe mai shekara goma ta kashe mai shekara ashirin ta ɗaunan shekara sittin ta baɗan shekara casa'in da tara haka mutuwa take rayuwa take abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku rinka tuna mai yanke jin daɗi ku ringa yawaita tuna mai yanke jin daɗi da kar ka wai kai yaro ne wani ya ce man lam yamut abqatan mun harama lil mauti ka'sun wal mar'u zaqiquha wai wanda bai mutu yana matashi ba ai zai mutu ne in ya tsufa rididdige domin mutuwa wani kofi ne da kowa daga cikin mutu ya ɗanɗane ta wani ya ce tamanna unasun an amur fa in amut fa tilka sabilul nafsi fiha bi wasu na ta burin ni na mutu ni na mutu in na mutu ni kadai zan mutu kowa sai ya mutu ai yana daga cikin abin da zai ma cewa dole ne kawai sai ka mutu ba wani dalili da hana ka mutuwa ba wanda Allah yake so sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tun yana raye yake ce mai innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم wannan da Allah yana gaya mai cewa zai mutu kuma yanzu manzo Allah baya nan in gata da kaunar Allah da shi da Allah da yake da mutum yana hana wani bawa ya mutu wallahi da manzon Allah bai mutu ba amma wannan yana tabbatar ma da cewa sai ka mutu kuma idan ka mutu gida ne ne gida ne guda biyu ko dai ka shiga gidan wuta ko ka shiga gidan aljanna Allah ya sa mu shiga aljanna ya yi uwa iya daga cikin abin da ke sa bawa zuciyarsa ta tausasa shine yawan ziyartar makabarta ka je makabarta ka ga shugaban kasa wane yana nan ka ga minista wane yana nan gwamna wane yana nan malam wane yana nan shek wane yana nan alhaji wane yana nan alhaji wane yana nan to kai kuma waye kai kai waye kai kai ma ka san dole ne a wannan ranar zaka da ya ƴan uwa iya daga cikin abin da yake sa zuciyar mutum ta tausasa shine ambaton Allah tabaraka wa ta'ala kullun ka zama a cikin zikiri kullun ka ringa ambaton Allah dukkan wani ambatan Allah kana tsaye kana zaune kana kwance alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila na da gaskiya a gurguje abin da yake sa dan adam zuciyar ka ringa tausasa suka ce shine dan adam ya zanto yana zuwa yana duba marasa lafiya kaga wani lafiyar sai kalau amma ya gama sai dai a kwantar sai dai a tayar kai ko ba kun karfin Allah kai ba kawai kyale kai da ya ga dama da kai ne akan wannan wannan gadan sai dai a ɗaga ka sai dai a kwantar yayin uwa sannan ka ringa ma'amala da talakawa da miskinai da raurana ba wai mu'amala kawai ba ka ringa kula da halayen da ke ciki za ka a rana ɗaya mutum biyar goma sai su kama bukata kuma ta dole to kar kai fushi in ba ka da halin yi biya musu magana bai daɗi in kana da halin yi ka yi musu domin in ka shiga cikin bukatar su kai ma Allah zai shiga cikin bukatar ka man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati duk wanda ya shiga bukatar wani to shi kuma Allah ne zai shiga tasa bukatar muna roƙon Allah shiga cikin bukatar mu ya ƴan uwa Allah yake wasmin nafsa kama alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah yana hakurkurtan manzo Allah sallallahu alaihi dan ya zauna da sahabban nan talakawa dan sun fodance masu kudin wawaye ya ƴan uwa iya daga cikin abin da yake sa zukatan mutane su yi taushi ne ɗan adam karin ringa tuna al'umma baya sun saba wa Allah an ba kullum fa aka zina bidan kowa sai aka kama shi da zunubinsa, to kai dan kar a kama ka da zunubin ka sai ka gyara ku daidaita da Allah ta tabaraka ta'ala lalle wannan zai ce maka ya ƴan uwa lalle mu ji tsoron Allah ta tabaraka ta'ala mu yi riko da abin da zai sassauta zukatanmu dan ya zanto cewa zukatanmu sun yi taushi mun je gurin Allah da zuciya lallausa na daga ci abu na ƙarshe shi ne biyayya ga Allah ta kowace irin hanya da kuma kyautata wa iyaye kyautata wa iyaye da kyautata wa iyaye yana sa zuciyar ɗan adam ta yi taushi kuma yana sa ka samu albarka a cikin rayuwarka yan ɗan adam ba za ka yi tunani ba me yasa Allah yana gama magana a kaɗai tashi nas abin da zai magana sai sai kyautata iyayenka wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la na illa Allah sai ce bil walidayni ihsana ai wa ansinu bil walidayni ihsana wa a'budu Allah wa la tushriku bihi kaga tauhidi kenan sai ce wa bil walidayni ihsana قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فيتوا بالوالدين إحسانا وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أكيوس ساو إياي أي مؤاملة دسو دم متمن da zai zo yana kuntata wa iyayen sai zuciyarsa zama mai tsauri ya kasa bin Allah a kyautata wa iyaye a zauna da su lafiya in an yi wannan to za a ga an samu rahama da jin kai ya yan uwa ƙasar mu tana cikin damuwa al'ummar mu tana cikin damuwa muna cikin insecurity za a kashe za a kona za a kona gonaki za a yi wani abu za a yi wa matan misaɗe za a kashe mana manyan arewa an kashe janar zakari an kashe abubakar rabe an kashe sarkin gobir haka ake bin manyan mu ana kashe su a kashe talakawa a kashe manya don a mai da mu a hana mu noma a hana mu kiwo don a mai da mu ta talakawa waɗanda ba su da yadda lafiya a cikin rayuwarsu to mafita shi ne mu koma gurin Allah mu yi abin da Allah yake so domin kamar yadda magabata ke faɗa na daga cikin alfabai ibn iyawa, duk wata ni'ima da ya ta gushe to ba ta gushe a ce da bayi Allah ya jarrabe mu da shugabanni wanda mafiya yawansu ba su da tausayi ba su da mutunci ba su da kunya ba san je ba ruwansu da daidai mafi yawan aka ce mu kuma sai mai tunanin me ya kamata mu yi don mu kyaru wannan matsalar tasu don mu maganin ta babban abin da zamu shine mu koma zuwa ga Allah wa ta'ala mu kyautata alakan mu da Allah in mun kyautata alakan mu da Allah sannan mu dage da addu'a babu dare babu rana babu dare ba rana in aka yi wa Allah naci shi Allah ba a daga hannu a roƙe shi ya dawo da wannan hannun yamci tunda Allah yake wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر munan mutsarrun ne da haka muna da bukatuwa a gurin Allah mu jaje mu roki Allah Allah zai yayi mana da wannan muke addu'a ya ubangiji duk wanda yana cikin shugabanni yake kallon wannan insecurity da matsalolin da muke ciki kuma wannan abin ya fi karfin sa muna roƙon Allah ya taimake shi har ya zai fi karfin wannan al'amari amma wanda abin bai fi karfin ba yana da yadda zai yi yake idan abin bai shafe shi bai shafi iyalinsa ba bai shafi danginsa ba Allah ka haɗa masa bala'in da yake daidai da bala'in da suke jefa cikin al'umma Allah ka shirya da mu ka fidda mu daga halin da muke ciki Allah duk wani ɗan siyasa da yake da burin ya shigo ya samu mukami dan ya gyara wannan al'ummar dan ya taimaki wannan al'ummar ya ubangiji Allah ka taimaka masa amma duk wanda yake so ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa ko muna sallah da shi a masallacin nan in je dukiyar al'umma yake sai kwasa ya ubangiji Allah ka bashi Allahumma izal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir adaka ada ad-din wa ahna hawdat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa asliya immatna wa lata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ربنا اغفر لنا ولآبائنا